Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kafofin sadarwa Amurka sun ce kungiyoyin ta'addanci suna gwada waɗansu nakiyoyi da za a iya ɓoyewa a kwamfuta hannu wato laptop da ba za a iya gani a hanyoyin binciken tsaro da ake amfani da su a tashoshin jiragen sama ba. tashar cnn da kuma cbs sun ce jami'an leƙen asirin amurka sun shaida musu cewa mayakan ƙungiyar alkaida da kuma na is suna neman dabarar makalla nakiyoyi a kayan da ke amfani da wuta dangin kwamfuta cibiyoyin labaran sun ce binciken ya nuna ƙungiyoyin ta'addancin sun sayi manyan na'urorin tsaron tashoshin jiragen sama na zamani domin su gwada yadda za su ɓoye nakiyoyin kafin su shiga jirgi. sun ce wannan bayanin leƙen asirin na daga cikin dalilan da ya sa kwanan nan gwamnatin shugaba trump ta hana matafiya daga tashoshin jiragen sama goma daga ƙasashe na gabas ta tsakiya takwas da kuma ƙasa afirka shiga jirgi da ƙaramar kwamfuta hannu ko waɗansu kayayyakin aiki da wuta fada white house ta bayar da sakonni masu karo da juna dangane da tayin da tsohon mai ba shugaban kasa shawarwari kan harkokin tsaro michael flynn na ba masu bincike majalisa haɗin kai kan batun tuntuɓa tsakanin mashawartan yakin neman zaben shugaba trump da rasha idan za a shi kariya daga tuhuma kakakin fada white house shane spicer ya shaidawa manema labarai yayin ganawa da ya saba yi da su kullum cewa ba zai ba michael flynn ko wasu wani shawara kan harkokin shari'a daga wurin da yake ganawa da manema labarai ba kan ko su ba da bahasi gaban kwamitin bincike na majalisa ko babu kalaman na spicer sun sha bamban da sakon twitter da shugaba trump ya aika da farko inda ya goyi bayan cewa ya kamata flynn ya nemi karin wato kariya kafin ya ba da shaida akan abin da ya danganta da bita da kullin siyasa da aka tambaye shi ko yana gani flynn yana da waɗansu bayanai da za su bata wa trump suna sai spicer ya ce a'a karan farko cikin shekaru da dama rundunar sojin najeriya ta gudanar da rawar daji a jejin sambisa wanda a lokutan baya ya kasance matsugunin kungiyar boko haram ministan tsaron najeriya mansur dan ali ya ce za su ci gaba da horar da sojojin domin tabbatar da cewa suna goyon bayan kuma suna samun dabaru na zamani. a nashi jawabin babban hafsan soji laftana janar tuko buratai ya bayyana godiya domin irin goyon baya da haɗin kai da suke samu daga al'umma sai dai ya yi gargaɗi da cewa har yanzu ba a gama yaƙi da ƙungiyar boko haram ba 'yan ta'adda yau daga sun sake bullowa abinda muke so kare Gwamnan jihar Borno Kashim shatima ya ce jihar za ta keɓe ranar 27 ga watan Disamba na kowace shekara domin tunawa da jejin Sambisa ranar da a shekara ta 2016 rundunar soji ta ayyana kwace jejin daga hannun kungiyar Boko Haram. Bayan kwace wani muhimman filin jirgin sama a arewacin Siriya wannan mako daga kungiyar IS da karun da Amurka ke marawa baya da kuma rundunonin sojojin Amurka. yanzu suna iya isa cibiyoyin sufurin jiragen sama biyar a yankin abinda zai ba su damar yakar kungiyar bisa ga cewar jami'ai da kuma masu harsashe jami'an amurka biyu sun shaida wa murya amurka cewa injiniyoyin amurka da kuma ma'aikatan jiragen sama suna kokarin gyara filin jirgin sama da ke tafkin tafga da dakarun syria da kuma amurka ke marawa baya suka kwace ranar lahadi janar carton everhart kwamandan mayakan saman amurka 'yan tafi da gidanka bai tabbatar ko sun kuma musantawa ba ko jami'ansa na gyara filin jirgin sama na tabga sabili da dalilan tsaro sai dai ya ce jami'an nasa za su iya yin aiki ba tare da bata lokaci ba a shekara ta 2014 mayakan is suka kwace ikon sansanin daga dakarun syria suka kuma kashe akalla sojoji 160 a wani gumozu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson da yake ganawa da abokan kawancensa na kungiyar tsaro ta neto ya faɗa jiya juma'a a birnin brussels cewa tilas ne su ƙara yawan kuɗaɗe da su ke kashewa kan harkokin tsaro babban jami'in diplomasiyan ya shaida wa ministocin ƙasashen ƙetare cewa tilas ne kungiyar kawancen ta sami kuɗi da kuma kayan aiki da take bukata domin ta iya gudanar da ayyukanta a wurare kamar iraki da kuma siriya tilasan ya kuma taɓo batun kafin rufe rasha ke nunawa a ukraine labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ijilalu sarki Allah shi za shi ba ta bai da jiran mazan lotilo ina amin airuwa mijin kuyin kutun kun bauna san haji ya kuma lelaye baban jamila bawan Allah baba mai fada da cikawa ko mai kata da ni ta zauna dan gari gari sun san kam maza amir airuwa nan haɗe da zane kaduna kaduna da Laka adela kaduna nan mu ka mai ma mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi mana magana a kan rigakafin cutar shan inna na wata-wata da ya gudana a jihar Jigawa da kuma jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na uku zai yi mana magana a kan irin matakan da ya kamata a ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne a kan ranar 24 ga watan maris na kowace shekara da aka keɓe wadda aka sanya wa suna ranar tarin fuka ta duniya da ya gabata da yadda hukumar lafiya matakin farko ta jihar bauchi ta kalli ranar rahotonmu na biyar zai yi mana magana a kan ƙoƙarin da ake ci gaba da yi a jihar neja wajen shawo kan cutar sankarau sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Amir kyauta rika ta wuce na gode, sai dai na ce da kai sai tuba. Sarki lalo masa kai haida ma ya ba mu gidan halittar dan gari gari na ta hadi. Hade na can aka yi shi, Kaduna wasa saudu, amma Kaduna nan ka saba. An gudanar da rigakafin wata-wata da ake bi gida-gida na watan Maris da ya gabata a jihar Jigawa cikin nasara. Babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa, Dr. Shehu Sambo, shi ya shaida hakan a wani tattaunawa da ya yi da wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. kamar yadda alkalima ɗin suka fito kusan a shekara hudu da suka wuce ma ba mu taɓa samun sakamako mai kyau kamar na wannan wata da ya gabata ba domin kuwa kusan akwai wani gwaji da ake yi bayan an gama ake bi gida-gida unguwa-unguwa a ga yara nawa ne kusan ba samu wannan sinadari na shan inna ba tunda kin san idan an yi ita wannan rigakafi ana shafawa su yaran maka a hannunsu ɗan ƙaramin yatsa na na hagu to a ciki cikin ikon allah duk faɗin jihar jigawa yara 27 kawai aka samu wannan bincike ya nuna cewa ba a musu wannan ɗigo ba wanda kuma da mukan samu yara fiye da 100 ko har 200 ma ba a wannan ba ko kuma dai yara da yawa kuma kamar yadda na ce wannan nasara ce wadda gaba ɗaya aka samu kuma yana nuna cewa jama'a suna ƙara faɗaka kan wannan yaƙi da ake yi na cutar shan inna na ƙoƙarin wannan ƙasa mu da kuma jihar jigawa gaba ɗaya a kakkaɓe wannan cuta ta shan inna saboda haka ba ƙaramin nasara muka samu ba da cewa ba za a rasa 'yan matsaloli nan da can ba. su waɗannan yaran da ba a samu an yi musu ba an samu matsalar duba da ganin idan an ce yaro na rashin lafiya mm. ba a gudanar mushi da irin waɗannan alluran rigakafi ko kuma an samu matsala ne daga su iyayen ba wai lallai ne saboda ita cuta ba kowace ce take hana yin rigakafin shan inna ba cututtukan da suke hanawa a yi rigakafin shan inna ba su da yawa matsalar da aka samu shine na tafiye-tafiye na su yaran kamar iyayen sun yi wata tafiya zuwa wani gari ko wata jiha ko ma wata kasar tunda muna da iyaka da ƙasashe kamar su jamhuriyar Nijar watakila har zuwa kasar Chad daji da sauransu wasu kuma sun tafi kamar gona misali lokacin da ake suna fita da asusu ba kafin su dawo kuma sai wajen magarba to har wannan kwanaki suka yi akan samu a tsallake wannan wani kuma ajizanci ne irin na dan adam ah, ba a samu an yi musu ba to saboda haka wannan su ne manyan dalilai amma ba tsananin ko ƙin abun ne daga wurin jama'a ba ba mu taɓa samun haɗin kai gaskiya kan wannan rigakafi irin wannan karan ba kuma muna ƙara godiya ga jama'a jihar jigawa da haɗin kai da da suka bamu wanne kira dai za a ƙara jaddadawa wanda kusan shine abu mahimmanci ga al'umma na kasda su gajiya wurin baiwa yaran su wannan allurar rigakafi a yanzu dai gangamin da aka fi matsara a kai shine na na shan inna shi kuma saboda an kusa kakkaɓe wannan cuta daga doron duniya ma gaba ɗaya shi yasa mutane suke ga kaman an matsa musu to aski idan ya zo gaban goshi ya fi zafi gaskiya saboda haka kiran da muke yi jama'a da allah kada a gajiya idan mun zo gidajensu da zimmar a fito da yara mu musu wannan sinadari na eh, shan inna to don allah kada a gaji dai a taimaka a fito da waɗannan yara kuma kamar yadda aka sani jihar jigawa ta shiga shekara ta biyar ba tare da barkewar wannan cuta ta shan inna ba a ci gaba da taimakawa da kuma ba da haɗin kai Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Duk da cewa jamhuriyar Nijar ba ta daga cikin kasashen da take ɗauke da cutar polio wato cutar shan inna, hukumomi na ci gaba da gudanar da rigakafin wata-wata domin kakkaɓe cutar kwata-kwata daga doron ƙasa. Shuaibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Duk da nasorin da aka samu a jamhuriyar Nijar na kawar da cutar shan inna ga ƙananan yara, kawai yanzu likitoci ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da rigakafin wannan cuta ta polio ga ƙananan yara sabbin haifuwa zuwa shekaru biyar da suke ci gaba da maimaitawa domin hana wata daga makwabta malam idris abdu malamin waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko cewa da rsp a jihar maradi to dangance da kuma jama'an mu da jama'an nigeria ana cuɗaɗɗeniya ana hulɗa sosai a kullum za ka gani namu sun je can koko nasu sun ƙetaro sun zo na mu muna tsoron wannan cutar da muka kiyaye a yau da take barazana kuma a can nigeria kar mu je mu ɗauko ta ko kar su ƙetaro su zo su sanin kowa ne ita wannan cutar idan yaro guda yana dauke da ita yana iya samu yaro wajen 200 kamar yadda lissahi ya ba da kewaye da shi albarkacin ga shosha kuna da isasshen magani likitoci eh tun da muka fara wannan eh, zagaye zagaye lalle ba mu fara shi sai mun tabbatar da cewa maganin da ke gare mu ya isa kowa da kowa. Akwai burin da kuke so ku cimma? Burin da muke so mu cimma shine mu ga dukkan yaranmu ɗiyanmu sabo aihuwa zuwa shekara biyar dukkansu dukkansu sun samu wannan rigakafi na eh, cutar wannan sha'inna. sai dai cikas da ake samu har yanzu waɗansu oyan ɗaya sukan yi ƙememe da wannan mataki na rigakafi ga ƙananan yara da madam ibrahim ashatu sake yar kwamitin larwai daga babban birnin mai kuma a ƙarƙashin hukumar yaƙi da cutar duka wata annoba ta ƙasa ta ci. To matsalolin da dai muke tarda cikin maraɗi musamman cikin garin maraɗi su ne kamar ana wanga zagaye na rigakafin cutar inna mutane da yawa suna hana ɗiyansu a samu su magani don yawanci tana wa rashin gane ma juna ne da su da masu dashen maganin nan wajen wayan yara don su ba da haɗin kai su ba da amincewa su a dinga a sawa yara duka wanga rigakai na cutar sha'inna da alkawali ne da gwamnatoci duka gaba ɗaya suka ɗauka na so su ga an ƙare da wannan cutar sha'inna a kan doron duniya duka gaba sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a shamhuriyar nijar a har kullum masana harkar kiwon lafiya na bayyana cewa rigakafi ya fi mahimmanci fiye da samar da magani bayan bullar cuta. Profesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Shi ya shaidawa wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu matakan da za a ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Ko wajen kwanciya mutum ya sa kaya ma wanda suka rufe mushi jiki. shi ma yana taimakawa musamman in ya san ba shi da hanyar da zai samu wannan maganin sauro din mm, gidan sauro din to in mutum ya lullube jikin shi kaga da sutura wanda kamar har da safa in ta kama har safa hannu ma in akwai to duk yana rage yawan kamuwa din da cizon sauro din ya zama na cutar ta afku idan mutum ya kamu da wannan cuta wani irin mataki ya kamata ya dauka in ya ji alamun ita wannan cuta a jikinsa to mafi ala shi ne a samu ma'aikacin kiwon lafiya akwai su a mataki daban-daban akwai ƙananan asibitoci na karkara ko na unguwanni wanda su ne ake so ƙananan cututtuka in sun afku maza a garzaya a je wajensu an ba su horarwa iri daban-daban wanda za su gano kowace cuta ce mai sauƙi koma wace iri ce wato idan ya zama na abu ne da sun gane kan shi za su iya magani a nan matakin to nan da nan za su yi in kuma sun gane cewa wacce tafi karfin su ne shi ma ba bata lokaci za su aika mutum asibitin da suke ganin ya dace wanda ya fi nasu yana na gaba mataki na biyu ko ma na uku to wannan yana da kyau mutane ga asibitocin nan muna da su a karkara da dama ko kuma a unguwanni amma wani lokacin sai ka ga ba a cika zuwa ba to babban kira a nan shine mutum ya ji bai ji daidai ba ya je a gare su din su saboda horo da suka samu za su gane idan cuta ce ta cizon zazzabin cizon sauro bai fi karfin su ba yawanci kashi casa'in wajen din cikin ɗari za su iya maganin shi a nan sauran goman da cutar zazzabin cizon sauran ne amma ta ci karfin mutum sosai ba za su iya wani abin kirki a kai ba za su dan ba da matakin da za su iya su tura mutum na gaba ko kuma take su tura shi din ba tare da sun bata lokaci ba to kaga wannan yana da alfanu amma akwai tsari wato ko kemis kemis wanda suke da rajista ana ba su horarwa don dai ta irin waɗannan cutar in ba ta yi nisa ba sukan iya gane ta su ba mutum magani da zai warke kamar kuma iyaye mata waɗanda suke kula da yara ƙanana musamman ana koyar da su in suna kai yara asibitin wajen allurar rigakafi ko kuma tun lokacin suna awon ciki ma tun anan ana horar da su yadda za su gane alamomin cuta kamar wannan wato jiki zai yi zafi na yaro da sauran alamomi wato za su gane sai har akwai lokacin da an ba su dama ma za su samu magani kamar paracetamol kamar eh, su ba yaro kafin su kai shiga asibiti don ba a so a bari jikin ya yi zafi ainin ba a ba da wannan paracetamol ɗin ba ko kuma a samu tsumma wanda an ɗan tsoma shi a ruwa mai limlim haka a sassa a jikin yaro ana shafawa to wannan duk suna taimakawa zazzabin ya ɗan sauka sannan kuma a nemi hanyar zuwa asibiti rashin yin hakan yakan sa wani lokacin asibitin yana da nisa kafin a kai sai kaga cutar ta yi nisa har yaro ya fara suma ko ya fara jijjigar jiki da firgita da sauransu to wannan matakai su ma suna taimakawa domin rage zafin cutar. Profesa Isa Abubakar kenan akan matakan kare kai daga kamuwa da cutar malaria a tattaunawar da suka yi da wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu. Ranar 24 ga kowace watan Maris rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin ƙara himma wajen yaƙi da cutar tarin fuka. Amina Abdullahi Girbo ta ba mu rahoto yadda ranar ta gudana a jihar Bauchi. Shugaba mai yaƙi da cutar tarin fuka a hukumar Bakatma, Dr. Mansur Dada. kamar yadda kuka sani majalisar ɗinkin duniya takan wayar da ranaku na musamman don bikin cututtuka da dama ma ware rana ta musamman saboda bikin ma lafiya na duniya so kamar yadda ake ware wannan ranakun haka aka ware ranar 24 ga watan maris na dukkan shekara wajen wayar da kan al'umma dangane da cutar tarin kuka kuma a yi amfani da rana wajen eh, neman goyon baya da haɗin kan masu faɗa aji a cikin al'umma don su tallafa a ga yadda za a ci gaba da yaƙi da wannan cutar kuma rana ce wadda ake amfani da ita wajen wayar da kan jama'a akan me cutar tarin fuka me yake jawo wannan cutar kuma idan mutum ya kamu da wannan cutar ta yaya Eh, wani abubuwa ne za su nuna a jikinsa da eh, zai nuna yana ɗauke da wannan cutar haka kuma an tabbatar yana ɗaure da tarin fuka ɗin yaya zai iya samu magani wanda bai kamu ba kuma ta yaya wani matakai ya kamata ya ɗauka wajen kare kansa daga kamuwa da ita cutar tarin kuka? a nan jihar bauchi muna aiki tare da ƙungiyoyi kamar su nlr the KNCV, the IHBN, the Save the Children, the FHI 360 wajen yin the da dakile wannan cuta ta tarin fuka akwai kuma ƙungiyoyin wato civil society organizations the dama wanda muke amfani da su a faɗin jiha wajen yaƙi da wannan cutar zuwa najeriya a bisa rahoton da aka fitar a shekarar da ta gabata ya nuna akan duk faɗin ƙasashen afirka ƙasashe sama da hamsin najeriya ita ce na ɗaya wajen yawan mutane wanda suke ɗauke da ita wannan cutar tarin afirka in aka ɗauki ma list ɗin duniyan baki ɗaya mu ne na hudu a jihar bauchi a kowane mutum dubu ɗari in aka ɗauka za a samu mutum ɗari uku da ishirin da biyu wanda suke ɗauke da ita wannan tarin cutar tarin fuka shugaban bakatma kenan dr mansur dada dr edo joseph jami'i a save the children international ya yi ƙarin haske dangane da wannan rana save the children international kuma tana aiki a eh, matattun eh, tarin fuka a cikin yara ok yanzu abin muna da shi a cikin aikinmu da zamu yi a cikin wannan program shine mu bi eh, wanda mun samu suna da tarin fuka da an riga test nasu a dot centers a nan bauchi ranar tuesday da wednesday a satin da zamu shiga za mu bi su zuwa duk gidajensu mu duba ko ne yaro da mun gani yana gidan da wani yana da tare za mu yi musu test mu duba ko suna da alaman tarin fuka in suna da alaman tarin fuka mu za mu rike su mu kai su asibiti har su yi gwajin mu tabata ko suna da tare ko ba su da shi wanda ba su da tare kuma ba su kai shekara shida ba za mu fara su da magani wanda zai hana su samu tarin eh, shekaran da ya wuce mun samu yara guda shida da sun samu tarin fuka amma muna so mu kuma mun canja halin da zamu nema su shekaran nan domin mu kara mutanen da suna da tare da zamu iya samu shine abun da zamu yi shekaran nan da shekaran da ya wuce muna bin gidaje ne kawai mu neme mutane amma wannan shekara mun ga wanda yana da tare zamu bi gidan shi ne duk yaran da suna na wurin zamu duba dr edob joseph kenan taken na bana dai shine haɗa kai ganin bayan cutar tarin fuka Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, an ci gaba da ƙoƙarin shawo kan cutar sankarau ne wacce ta bulla a jihar inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger Najeriya na can sun da kofa wajen faɗakar da jama'a akan cutar sankarau da ta ɓarki a wasu ƙananan hukumomin jihar. Ƙananan hukumomin dai sun haɗa da Agwara, Kwantagora, Rijau da kuma ƙaramar hukumar Magama. Wannan al'amari dai ya yi matuƙar tayar da hankalin jama'a. bisa la'akari da yadda a yanzu haka sama da mutane 31 sun harbu da cutar yayin da tuni har mutane 16 sun tafi lahira dr mustapha jibril shine kwamishinan lafiya na jihar niger yanzu a niger uh, wannan local government namu guda hudu muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan um, kuma ba mu ji daɗi ba gaskiya mun rasa rayuna guda goma sha shida Um, duk wayan rayunan kuma mun rasa su a gida ne uh, saboda mutane suka kama da wannan cuta din suna ta tunanin cewa um, mayu ne ke kama da mutum mun ba su je asibiti ba um, shine babban matsalan da muke samu amma muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa muna ƙara fata da kan jama'a mu gaba daya kuma muna kokarin haɗin kai da masu duba marasa lafiya na gargajiya namu domin su ma in yan kawo musu irin wannan cutar suka gani su sanar da mu domin abin da ya kamata a yi ayi. a yanzu haka dai kwamishinan lafiyar dr mustapha jibril ya ce sun tura jami'ansu ɗauke da magunguna da kuma faɗakarwa ga jama'a akan kaucewa kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a domin tabbatar da ganin an tsaida yaduwar cutar eh akwai ma'aikata ƙasa yanzu nan ah, muna da asibitocinmu da take suke wurin duka an sanar da su Uh, muna da kuma ma'aikatan local government namu da su ma duk an sanar da su muna da wanda ake cewa district notification surveillance and notification officers namu su ma duk kowa na sane yanzu nan kuma kowa na ana bincikawa a tabbatar da cewa ana bin lungu-lungu a tabbatar da cewa babu mutane da suke da wannan cutar kuma wanda aka gani da shi a yi kokari a kai su hasibiti da wuri bayanai dai sun nuna cewa cutar ta sankarau na ci gaba da yin barazana musamman a wasu jihohi guda ashirin da ke fadin najeriya al'amarin da ke nuna akwai matukar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin ceto rayukan jama'a mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari daga Minan jihar Neja, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.